Hausawa Best TV. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ce da kuma rashin jin daɗi ya ɓarke. Kace ce na ce da kuma rashin jin daɗi ya barke a zukatan wasu musamman ma a daidai lokacin da aka sanar da cewa wato bola asuwa tinubu shine dai wanda ya lashe zaben a matsayin wanda za a bashi tikitin da zai tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc kamar dai yadda kuke ganin wato shararren dan siyasan asuwa bola ahmad tinubu shine dai anan yake tika rawa bayan da aka tabbatar mata da cewa shine dai zai tsaya a matsayin dan takarar da zai tsaya a matsayin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc nasi masu mulki sai dai kuma masu sauraro muna so da ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin sannan masu sauraro kar ku manta a dai wannan shekara ta 2023 kuna da zabi ko dai ku ci amala ko kuma ku sha ruwan faro ko kuma dai ku ci kayan marmari wato dai ko ku zabi bola ahmad tinubu ko kuma ku zabi atiku ko kuma dai ku zabi wato injiniya da ta rabiu musa kwankwaso saboda dai gudun irin yadda halin da kasa take ciki masu sauraro muna so dan allah da ku tsaya ku kalli bidiyoyin gaba daya da kuma irin yadda abubuwa da suka faru a nan filin zaɓe na april square da ke babban birnin tarayya Abuja da kuma furce-furcen da wasu 'yan siyasa suka yi. Amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama da ziyara wannan tasha tamu mai albarka kafin mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe game da danna mana kararrawan sanarwa kamar haka. Yanzu ka ga mutum ya kasan nan wallahi bilahi lazi ba su san matsalan arewa ba basu su san darajar arewa ba ni rogers dan jigan Nasem na san matsalan arewa ku tambaye su kuna ku masu tambaya sekutasha sekuna hangwena ache apakukorea kuimeke korea pakusemutunda aba seyezu jodara chekekuyada omune ndị igbo Bola Tinubu Amechi Rotimi Obike Rotimi Amechi Tinubu nan dai a daidai lokacin da ake kada kuri'a aka gama ake gidayen kuri'un da suka jefa da takire daga bisani aka sanar da cewa wato asuwa bola ahmad tinubu ne da ya lashe zaɓe a matsayin wanda za ba shi tikitin wanda zai tsaya takarar shugabancin ƙasar najeriya a jam'iyyar apc masu mulki kamar da yadda kuke ganin wato bola ahmad tinubun kenan bayan da ya gama yawa ya gaisa da shugaban kasar na najeriya ya ya kara wucewa kuma ya kara gaida first lady haka zalika yana ci gaba ya gaida wato shugaban jam'iyya daga bisani kuma yana gaida sauran rikin mutane dai wannan ba karamin nuna farin ciki yake da kuma jin daɗi ba musamman ma dai da aka sanar da shi a matsayin shine dan takarar da a matsayin shine mutumin da ya lashe tikitin wanda zai tsaya dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar tutar apc mai mulki shugaban kasar najeriya wato general muhammadu buhari ya mika tutar jam'iyyar apc wato ga bola ahmad tinubu a wurin babban taro na zaben dan takarar shugabancin kasar najeriya da aka gudanar a abuja babban mai taimakawa shugaban kasa kan harkokin kafafen sada zumunta wato buhari sallu shine ya bayyana wannan cigaba tare da hotuna a shafinsa na twitter shugaban tare da shugaban jam'iyya na ƙasa sanata abdullahi adamu da matar Wasu bajo ya damka tutar yayin rufe babban taron apc wanda ya tabbatar da tinubu a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasar najeriya shugaban ƙasa buhari tare da shugaban jam'iyya wato abdullahi adamu ɗan takarar shugaban kasa na apc wato asuwa jubola tinubu da matarsa sanata olere tinubu yayin mika tuta ga ɗan takara a wurin rufe taro delegate ɗin apc sun zaɓi tsohon gwamnan jihar lagos a matsayin wanda zai rike tutar jam'iyyar zuwa ga nasara a zaben shekara ta dubu biyu da ashirin da da ke zuwa tinubu ya samu ɗaya da da ɗari biyu saba'in da ɗaya hakan ne ya bashi nasara kan babban abokin takararsa wato tsohon ministan sufuri rotimi amiti wanda ya samu ɗari uku da goma sha shida, da kuma mataimakin shugaban ƙasar najeriya wato yemi osinbajo biyu da ashirin. ashirin da biyar. Da yake jawabin godiya Bola Tinubu ya gode wa shugaban ƙasar Najeriya wato Buhari da kuma shugaban jam'iyya da kuma gwamnoni da kuma delegate da sauran waɗanda suka taimaka aka katkare taron lafiya. Sai kuma nan take wato ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar PDP. wato alhaji atiku abubakar ya aike da sakon taya murna ga jagoran apc na kasa wato bola ahmad tinubu atiku ya tura sako ne biyo bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwani na fitar da ɗan takara a abuja sannan shi ma dai wato shugaban eh, da tara biyu musa kwankwaso tsohon gwamnan jihar kano ya zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP a zaben fidda gwani na jam'iyyar da aka yi a ranar Laraba. Kace dai yanzu dai ana da mutane guda uku wato Bola Ahmad Tinubu a jam'iyyar APC kuma wato Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa a jam'iyyar PDP da kuma Dr. Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso a jam'iyyar NNPP kayan marmari. nan dai su ne 'yan takarkarin da za su tsaya a matsayin takarar shugaban kasa wanda za a fafata da su a shekara ta 2023 mai karatowa. 'yan najeriya sai a yi duba da kyau zomin zakulo shugaban da ya dace musamman ma irin halayya da kuma tashin na da kasar ta fuskanta saboda duk wanda aka saki aka zaba mm, in ba ba wani ikon allah ba shi ma dai sai ya yi shekara takwas akan mulki kafin nan a samu damar canza shi yanzu ne da 'yan najeriya da waɗanda suke jin daɗin mulkin haka zalika da waɗanda ba sa jin daɗin mulkin yanzu lokaci ne ya gabato da ya kamata kowa ya je mallaki katin zabensa domin wannan katin shine makamin da zai ba da dama dama domin fitar da wanda shine zai ci gaba da jagorancin mulkin kasar yan takargarin guda uku yan najeriya dama na gado ko dai ku ci amala ko kuma dai ku sha ruwan faro ko kuma dai ku sha kayan marmari eh, ko kuma dai ku zabi bola ahmad tinubu ko kuma dai ku zabi alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ko kuma dai ku zabi wato injiniya da ta rabiu musa kwankwaso masu sauraro muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin bari mu dan taba lokaci shin wa kuke tunanin wanda ya dace a ce cewa cikin wayannan yan takarkaje guda uku shin kuna ganin waye ne ya dace wanda ya dace da ya ci gaba da jagorancin ragamar mulkin kasar musamman ma duba da irin yadda halin da kasar take ciki sai dai shi shugaban kasar Najeriya wato Janar Muhammadu Buhari ya bayyana akan cewa yana taya Bola Ahmad Tinubu murna kuma goyon baya kuma kazalika yana son jam'iyyar su ta APC ta gaje shi domin a samu dan takarar da zai gaje shi sakamakon irin abubuwan alkhairi da su gudanar a kasar nan saboda baya son a canja mulki saboda idan aka canja mulki kuma aka canja fati ba lalle ba tsammani 'yan najeriya su fuskanci irin gagarumin kokarin da yi da kuma irin abubuwan da ya baya amma muddin aka ce dan jam'iyyar su ya ɗare kan kujerarsa to fa tabbas 'yan najeriya za su fuskanci ina jam'iyyar apc ta dosa kuma kazalika za su yaba wa shugaban ƙasar ta najeriya wato muhammadu buhari